bayan haka in uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari mai albarka na Kano a wannan yammaci na litinin daren talata a yau 24 ga watan zulqa'da hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama biyu wanda kuma yake daidai da biyar ga watan bakwai shekarar miladiya ta 2021 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke darasi a cikin littafin nan mai suna alfurkan bayan alhaki wal wallafar babban malamin nan shehun musulunci ah, أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله تعالى آه، وانا شيري درس ثم نأكو إيه؟ ليك ونهد آه، تعالى وانا نا الفرقان بين الحق والبطلان آه، وانا نا الفرقان سننسى وانا لتافينا ya fi zama daidai shine alfurkan bain alhaqqi wal butlan wannan shine sunansa da ɗaya daga cikin manyan almajiran ibn taymiya kuma sakataransa wanda yake rubuta littattafansa wanda ake kira da ibn rushayyiq muhammad ibn abdullah ibn rushayyiq al-maghribi wanda ya rasu hijira tana 749 wani ibn rushayyiq shine wanda yake rubuta littattafai ibn taymiya da fatoyinsa da sakonninsa yana da wani littafi da yake ya sa suna asma'u mu'allafat Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah to a cikin wannan littafi kamar yadda yake cikin Jami'ul al-Jami' li sirati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah shafi na 311 a ciki ya ambaci wannan suna cewa shine sunan littafin ya ambace shi da wannan suna na al-furqan bain al-haqq wal butlan ibn cikin almajiran ibn taymiya babu wanda ya kai shi sanin rubutun ibn taymiya da warware dukkan wani kulli na rubutunsa ibn taymiya yana da saurin rubutu a zama ɗaya zai rubuta littafi tsakanin azhar da la'asar a zama ɗaya rubuta fatwal habawiyya a zama ɗaya rubuta alwasiya saboda haka yana da saurin rubutu game da ibn qayyim ya faɗa a dare ɗaya zai rubuta abin da suke sati suna kwafa su yi sati guda su mako guda suna kwafarsa to saboda haka saboda saurin rubutunsa ya zanto ba kowa ne yake iya gane rubutunsa ba to shi ibn rushayyid kusan duk cikin almajiran ibnu taymiya ba wanda ya kai shi gane rubutu Ibn taymiya kusan haka manyan almajiran Ibn taymiya suka ba da shaida kamar Ibn kathir a cikin albidaya wani haya. yana cewa kana absara bi khatt ash-shaykh minhu yafi yafi ibnu taymiya sanin sanin rubutunsa wato shi yafi ma ibnu taymiya gane rubutunsa إذا عزب شيء منه على الشيخ استخرجه أبو عبد الله هذا yayin da ibnu taymiya ya rubutu aka kwana biyu ya dau abin da ya rubuta ya kasa gane wani abu wata sadar ta kasa karantuwa shi yake kirawowa ya ya karanta masa wani ibnu ibnu kasir ne yake faɗa wannan a cikin albidaya wa nihaya mujallad na haka na ibnu Abdulhadi, a cikin al durriya yake cewa kana min akhassi ashabi shaykhina wa aktharihim kitabatan li kalamihi wa hirsan ala jam'ihi yana ɗaya daga cikin almajiran malaminmu yana nufi ibn taymiya almajiransa na kurkusa sannan kuma yana daga cikin wanda suka fi kowa rubuta maganganun ibn taymiya da kuma tattara su wuri guda to kaga wannan idan ya faɗi sunan littafi to maganarsa tana kan gaba saboda shi fi kowa sanin ibn taimiyya a ta fuskar rubuce-rubuce to sannan kuma aka samu ibn Rashaf a zailu tabaqatul hanabila jalladi na hudu shafi 524 shi ma abin da ya faɗa kenan cewa suna wanda littafi Alfurkan bayan alhaqqi wal butlan haka nan babban malamin tarihi marubucin tarihin malaman hanabila abdurrahman al-ulaimi yana da wani littafi al-manhaj al-ahmad fi tarajum ashab al-imam ahmad al-manhaj al-ahmad fi tarajum ashab al-imam ahmad a mujalladin sa na biyar shafi na 37 ya faɗi wannan littafin da yake gaban mu da suna al-furqan bain al-haqq wal butlan hakanan abdurrashid al-kashmiri shi ma sunan da ya ba bashi iya faɗa kenan abdurrashid al-kashmiri yana da wani littafi nuzulu man ittaqa fi kashfi ahwal al-muntaqa nuzulu man ittaqa fi kashfi ahwal al haka nan isma'il basha a cikin littafin sahadiyat al-arifin mujalladin 1 shafi na 106 sai dai shi ya kirawo shi da al bayan alhaƙi wal batil watakila wajen kuskuren rubutu aka samu na kwan alfurkan bayan alhaƙi wal mutlan sai ce alfarku bayan alhaƙi wal batil to ina ka samu sunan da yake gabanku alfurkan bayan alhaƙi wal batil maimakon bayan alhaƙi wal mutlan wanda ya kawo shi da wannan suna kuma aka yi ta kwafa daga wajensa shine ne أبو عبد الله محمد بن جعفر الكتاني أبو عبد الله محمد بن جعفر الكتاني أشكل التافة نظم المتناثر من الحديث المتواتر نظم المتناثر من الحديث المتواتر آه، أشافي نشان ترى يكاو سونا للتافن سيتي الفرقان بين الحق والباطل تو kuma daga nan waɗanda duk suka buga littafin sai suka yi ta ɗaukan sunan daga wajensa amma da sun koma can tushe almajiran ibn taimiyya za su ga alfurkan bain alhaq wal butlan sannan kuma ya fi kusa da sajri ya fi tafiya da sajri game da za ga wancan da muka karanta alfurqan bain awliya'ir rahman wa awliya'ish shaytan kun ga alfurkan ta kare da nun haka nan karshen sunan ya kare da nun wani shi yake kira saji'i da da kalmar abin da da larabci astaj'u asalan kalmar astaj'u tana da kukan tattabara da kukan tattabaru ne ɗaya ne ba ka iya bambance tattabar gidanka da ta makocinka suna kuka ah, abdurrahman ibn qasim wanda ya tattara littafin fatawa ya kawo shi wannan littafi ya sa shi a cikin littafin sa fatawa mujalladi na sha uku shafi na biyar abin da ya gaba ah, ya sa shi a kismul tafsir amma ninsa eh, watakila ya karanta farko-farkon littafin yaga ana magana akan alfurkan da ma'ana alfurkan da tafsirin malamai akan alfurkan sai dauki sai zata cewa ko magana ake akan abin da ya shafi tafsiri sai ya sa shi a kismin tafsiri amma kamar yadda zamu gani littafi ne da yake da alaka da tauhidi yake da alaka da da tauhidi ah, wannan littafi yana da bambanci da littafin da muka karanta الفرقان بين ال... بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان littafin alfurkan bai da auliyar rahman wa auliyar shaitan tana da yadda cikin littafansa na baya ba na abin nan wanda wannan ya fi shi dade wannan ya fi shi abin nan sabon sabunta ko ce shine na karshe karshe shi alfurkan bai da haka bai da auliyar rahman wa auliyar shaitan tunda mun karanta shi kun san me a ciki za ku ga cewa magana ne akan A bayanin waliyan Allah subhanahu wata'ala da kuma waliyan wasu musamman sufaye da suke kaka walici ga dukkan wani wanda suka suka yi sha'awa ko ya ya birge su to saboda kun ga magana yake tsakanin shi da sufaye to da alamu ya wallafa wannan littafi na al a بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان مكان شكرة قريبة كويلة قومة زوا قريبة كويلة شاء دي دي وانا dan tsokokin ya ya rubuta littafin don a wannan lokacin ne ya tarkici da su a daidai wannan lokacin ne ya tarkici da su amma shi wannan littafin kusan shi littafi ne da ya rubuta shi a ƙarshen rayuwarsa kamar yadda za mu gani a farkon jumlolin da aka buɗe littafin da su za mu ga sun ce an ya rubuta shi a lokacin da yake kal'a zamansa a kurkuku na ƙarshe to kaga zamansa a kurkuku na ƙarshe kusan shi ne tsakanin shekara ta 727 zuwa 728 wato ƙarshen ra zuwa wafatinsa to a wani lokacin ya rubuta wannan littafi a kuma wannan lokacin ya rubuta littafi ta radda alal ikhna'i kamar yadda muka ambata a karatunmu da ya gabata a sannan ta fuskar masadar wata fuskar mawdu'i shi wannan shi littafin al-furqan awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan yana magana ne akan tsakanin ibn taymiya da kuma wasu al'amura na sufaye a ciki yayi magana akan waliyai ya magana akan su kashfu da zauku da waye da ma'arifa da waye duk yayi magana akan wannan ana tunawa da karama duk yayi magana akan wannan to amma shi wannan da za mu karanta wato kusan firan da dama ya musu raji ya yi wa abin nan shi'a yi wa ya yi wa jahamiya ya yi wa waye kusan firar da dama sun shigo cikin wani littafin nashi har kawai saboda haka bai takaita ga wata firka guda ɗaya ba kamar yadda littafin wancan ya takaita akan firkar sofiya shi wani ya haɗo da sauran ƙungiyoyi waɗanda suke danganta kansu da islama ah, sannan a cikin wani littafi ya ainihin ambaci wasu ka'idoji muhimmai kwarai da gaske ka'idoji masu muhimmanci wanda za mu ta cin karo da su muna karatu kuma za mu tsaya mai bayanin su a daki-daki kamar yadda shi kansa shekul islam ɗin ibn taimiyya a wasu wurare ya bayanin su kamar farko za mu ga yana maganar azamun nasi furqanan bain al wal batil azamuhum ittiba'an lil kitabi was waɗanda suka fi kowa iya bambance tsakanin gaskiya da ƙarya su ne waɗanda suka fi kowa bin kitabu wa sunna wanda ya fi kowa gane kitabu wa sunna da bibiyar kitabu wa sunna shi zai fi kowa gane ƙarya da gaskiya wannan ka'ida ce wanda ya fi kowa shiga rudu da rikici da kasa gane gaskiya duk wani abu in ya zo ya fige shi shine wanda ya nisa da alkur'ani da sunna wanda gaba ɗaya tunaninsa da rayuwarsa ta nesa da alkur'ani da sunna to shi ne dukkan wani bata in ya zo sai sallama masa wanda kuma haka za ku gan shi a waƙi wanda duk yake da alaƙa da alƙur'ani da sunna za ku sami shi na sabati yana tsaya ya jajirce akan abin da abin da yake daidai amma wanda yake kawai gashi nan wani dan tashe tashe ne to duk sanda wata guguwa ta taso mai karfi sai ta da shi can ma in ta jefar da shi wata guguwa ta taso sai ta kada shi wani guri sai ka ji an ce za shi dan kaza ne ya dawo ya zama dan kaza yanzu dan kaza ne Kaji shi yana ta tattalin to wani ka'idar zai so yi magana a kanta a cikin littafin sannan daga cikin abinda ka'idar zai kawo akwai ka'idar cewa Allah subhanahu wata'ala duk wasu abubuwa mabambanta Allah ya raba su duk wasu abubuwa masu kama da jura Allah ya haɗa su wannan ka'ida ce Allah subhanahu wata'ala jama'a bainal eh, farraqa bainal al ah, al-mukhtalifa waje ba a bainar umurin mutamasila duk abubuwan da suke daban-daban ne to ba ka samun cewa a cikin shari'ar Allah an haɗa su zama abu ɗaya haka nan abubuwan da suke kuma iri ɗaya ne ba za ka zo a shari'a ta zo ta rarraba su wani ga'ida ce muhimmiya ga waɗanda suke da wato nazarin shari'a ta addini su fahimci cewa duk abu masu kama da juna masu kama da juna to za ka samu hukuncin su ɗaya ne duk abubuwan da suke mabambanta juna to za ka samu kowanne da hukuncinsa to ya yi magana a kan wannan ka'idar nan ya kawo magana cewa mutum ya san maganganun magabata a salaf wato sahabbai da tabi'ai da asba'u tabi'in khairul qurun sanin maganganun magabata ya fi alkhairi kuma ya fi amfani ga musulmi sama da sanin maganganun 'yan baya saboda haka mutumin da ya assasa karatun shi akan alkur'ani da sunna bisa fahimtar sahabbai da tabi'ai da asba'u tabi'i ba zai zama daidai da wanda ya asasa fahimtar sa akan wasu da suka zo daga baya baya ba sauraka yayi yayi magana akan wannan shi yasa zaka ga ko menene ibnu taymiya sai ya kutsa ya kawo maka bayan ya aka ayoyin alkur'ani da hadisai maganganun sahabbai zai kawo kuma maganganun tabi'ai zai ta kawo maka asar to sannan akan haka ne zai gina maka duk fahimtar da zai gina maka ita ba zai rika cewa kawai malami na ya ce kaza mu a ɗariƙan mu kaza mu a mazhaban mu kaza a'a zai ɗauko maka abin ne daga tushe sai da zai dire ka zai dire da kai zuwa kan abin da yake daidai da na waɗancan to shi yake yake nuna cewa ma'rifatu aqwali salaf wa mutaba'atiha khairun wa anfa'u min ma'rifati aqwali al-mutaakhirin sannan daga cikin fa'idojin da suke cikin wannan littafi yana magana cewa da dama daga cikin ka'idojin da wasu suka zo da su a baya-baya suka mai da su ka'ida ce a musulunci sai ka ɗauka sai ka zaci ayar alkur'ani ce ta sauka da abin ko wani hadisi ne sau ya zo da abin ce to yawancin su zaka samu ka'idoji ne kirkirarru waɗanda aka tsire su bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da tushe daga alkur'ani ko sunna ko maganganun magabata ce kafirun min uh, usulin mutaakhirin محدث ومبتدعة Ah, sannan daga cikin irin ka'idojin da ya kawo a cikin wani littafi akwai inda ya magana cewa babu wata matsala daga cikin matsalolin addini face magabata sun yi magana a kanta inda ta shafi addini sai dai in ta shafi rayuwar duniya ne ba za ka samu su yi magana akan kyamarar nan ba ko sai magana akan waya ko sai magana akan wannan ba amma in dai a addini ne za ka sanci Allah da shi to akwai maganganun magabata ne zan abin da za a zo da shi a ce a addini ne kuma bauta wa Allah da shi aka laluba ba a samu aya ba ba a samu hadisi ba ba a samu magana sahabi ba tabi'ai waye duk ba san su ba to na ba addini ne to wannan ita ma ya tattauna wannan magana cewa mas'alatun min la yujadu mas'alatun min masail din illa wa qad takallama fiha salaf babu wata mas'ala daga mas'alolin addini ka rike wannan kaidin dan ka zo ka kawo mota jirgi da waye kace to sai magana akan jirgi eh, ka sa akwai ana magana da bid'a to ba kuna hawa jirgi kuna kaza kuna kaza ana magana akan addini fi amrina haza da annabi sauraka eh. a cikin addini ake gana magana bid'a to bid'a ta addini am lahum shuraka shara'u lahum min ad-dini min ad-dini sauraka abin da ya shafi rayuwa wannan wani abu ne da ba shi da iyaka wa sakhara lakum ma fi samawati wa fil ardi jami'an min deka abin da ke sama da ƙasa Allah ya hore muku shi ku je ku amfana ku yi bincike ku yi nazari ku yi gwaje-gwaje ku gano abin da zai amfani ku ku amfana da su wannan abu dai abin yake kuma kamar yadda ce wa yakhluqu ma la ta'lamu wannan ayar wa yakhluqu ma la ta'lamu ba a gare su su can ba har mu har mu shekarun baya can da ka san wani whatsapp ka san wani twitter to kaga duk wai khuluqu to nan gaba ka san ko me zai eh sai nan gaba kaga duk abubuwa sun canza ce irin masallacin nan din nade shi ake an tashi kawai nade shi ake yanzu kuma nura a tattara shi a sashi a cikin wani kutu a rufe ko ba an zo a ko kuma a shigo a zauna eh ka san dan baka sani ba ta ƙila nan gaba motar ka aljihu za ka rikewa da ita ka fito ka wani janna wani abu ta bude ka shiga kai to ba mu sani ba saboda ka waye kulu kuma la ta'ala ne rana to wannan a harkar rayuwa amma matsala ta addini wannan an gama maganar ta sannan daga cikin ka'idojin da ibnu taymiya ya kawo a cikin wannan littafi akwai magana cewa babu wani ɗaya daga cikin magabata la yujadu fi kalamin salaf la yujadu fi kalamin ahadin min salaf annahu arada alqur'ana bi ayi ba za ka taba samun wani daga cikin malamai magabata malamai magabata na kwarai ya kawo wani ra'ayi da ya kishiyanta alqur'ani ba a ce ga wani abu alqur'ani shi kuma ya ga nashi tana yiwa ya kawo ra'ayinsa daga baya ga mata ai wannan ra'ayin ya saba alqur'ani ya sauka ko kuma ya zanto bai sani ba har ya mutu amma a ce da shi Allah ya ce ya ce shi kuma ga nashi ra'ayi babu wannan a cikin magabata a yana daga cikin ka'idojin da ibn taymiya ya yi ishara zuwa gare su cikin wannan alqur'ani cewa a cikin wannan littafi alfurqan cewa anna shi'ata akzabun nas ba wanda ya kai mabiya addinin shi a ƙarya ba wanda ya kai su ƙarya kuma ga wanda ya san ko suwaye an san haka yana daga cikin ma ginshiƙan addinin su ƙaryar ta ce ta taƙiya ka gaya mutane abin da ba gaskiya ba sannan yana cikin ka'idojin da ya faɗa cewa al-shi'a wal khawarij da shi'a da khawarij da shi'a da khawarij yajma'uhuma safku dima wa takfiru wulat al abubuwa biyu ya hada zubar da jini da kuma kafirta shugabannin musulmi zubar da jini da kafirta shugabannin musulmi kusan abin da ya faru a farkon musulunci kenan suka kakkafarta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kafinta muawiya suka kafinta sannan kuma daga baya mun ga yadda suka zo aka yi suka yi ta zubar da jini musamman daularin shi'a da aka yi eh, daular batiniya da sauransu irin yadda suka zubar da jini da kuma yadda za a abin da yake faruwa a syria da yaman da sauransu to duk waɗannan da ma wasu za su zo a cikin wannan littafi bi iznillahi ta'ala saboda haka wannan shine littafin al-furqan bainal haqqi والبطلان بسم الله ما لك آه أقول ولا أبو بابا أناك آه بسم الله الرحمن الرحيم yadda yake kala shekul islam ahmad ibn taymiya qaddasa allah ruhahu fi ma sannafahu bi qal'ati dimashq akhiran akwai wani a cikin haka fi ma sannafahu bi qal'ati dimashq akhiran wannan shi yake nuna maka sanda ya rubuta littafin fi ma sannafahu bi qal'ati dimashq a cikin abin da ya rubuta lokacin yana tsare a kurkukun ganuwa kurkukun ganuwa na dimashq akhiran na ƙarshe ibnu taymiya ya shiga wannan kurkuku kamar da ku sani shi daga watan sha'ban shi daga watan sha'ban na shekara ta 726 aka sa shi a wannan kurkuku inda ya zauna har zuwa rasuwarsa ya rasu 20 ga watan zulqa'ida 20 ga watan zulqa'ida na shekara ta 728 ta ce ranar da ya rasu ah, saboda haka ya zauna shekara biyu da wata uku da kwana goma sha hudu shekara biyu da wata uku da kwana goma sha hudu to a daidai wannan zaman da ya a cikin wannan lokacin ya yi rubuce-rubuce da dama ya rubuta fatoyi ya rubuta rasa'il akwai rasa'il da ya rubuta har zuwa mahaifiyarsa mahaifiyarsa na dare ha wannan lokacin rubuta risala zuwa ga mahaifiyarsa sannan eh, ya rubuta arrad alal ikhna'i kusan sa shi kurkukun wannan saboda mas'alatin ziyara aka ce ai ya hana aje a ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya yi magana akan hadisin shaddur rihal hadisin shaddur rihal cewa la shaddur rihal illa ila thalathati masajid hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim saboda haka yace ba za a ci biki gari ba a ce an tafi wani guri saboda darajarsa da martabarsa da da wani abu da ake so a samu na kusanci da Allah a wannan wurin sai gurare hudu kawai sune masjidi hada wa masjidi haram wa masjidi al-aqsa bai ce masallacinsa na Madina da masallacin Makka da kuma masallacin Kudus. to sai suka ce to tunda ce ba za a niki gari a je wani guri ba to ya ce haramun ne a je a ziyarci annabi aka ce to ya ci mutuncin annabi har ta kai ma wasu suka yi rubuta fatawar a kashe shi ya yi ridda akan akan akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake rigima da su kan hadisansa akan ai masa biyayya akan a dawo kan sunna to shine <clears throat> aka je aka tsare shi akan wannan to daman dai ana ta neman me za a kama shi da shi an ka an bi shi da wannan an bi shi da wannan duk wani abu aka bi sai a gaba mu to amma duk da haka al-awam awamun nas jama'ar gari duk sun san me yake faruwa duk da ba kowa da yake da ilimin da amma kasancewa ibnu taymiya ilimin sa ya wadu ko ina da yayi littafi ba inda ba zuwa duk da ba a buga littafi a wancan lokaci saboda haka zaka ga da yawa zaka ga ibnu taymiya yana cewa yayi bayanin wannan yayi bayanin wannan akwai wasu wasu lokuta ma in ya zo a ce yayi bayanin wani a ce yana a littafin amma rasa wani ya zo an rubuta masa ya karɓa ya tafiyarsa ba kuma sa ƙara gano daga ina yake ba wasu kuma sun ɓoye na suna jin tsoro wani kuma saboda kada a karba a gida masa da shi sai ɓoye sai ya hana sai ga ga haka abin ya bace to ka a wannan dan zaman da ya yi shekara biyu ya rubuce rubuce a lokaci to daga cikin abin da ya rubuta a wannan littafin alfurkan bai na haqqi wal butlan wanda ƙarshe aka karbe masa aka karbe masa takardu da alkalami da komai aka ce aka ma hana kowa zuwa wajensa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 hadisin ah, abu ishaq an abi ubaida ibn abdullah ibn mas'ud an abihi an annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wannan sanadin malamai sun ce akwai intifai a ciki abu ubaida lam yasma min abihi shay'an sai na sa'i ya kawo shi ke ce abu min sai da shi wannan hadisi ya zo ta hanyoyi daban-daban ya zo ta hadisai daban-daban cikin hadisan da waɗanda suka rawaito wannan hadisi a khutbatul haja akwai abu musa al-ash'ari akwai abdullahi ibn abbas akwai jabir ibn abdullah hadisin abdullahi ibn abbas yana cikin musnad imam a ah, yana cikin sai muslim da musnad imam ahmad da sunan ibn majah akwai hadisin jabir shi ma yana cikin sai muslim da musnad ah, da da musnad imam ahmad amma mukhtasar bai zo cikakke ba haka nan akwai hadisin abu musa al-ashari yana cikin musnad abi ya'la haka nan akwai hadisin nubayt ibn sharid yana cikin sunan kubra na bai haƙi da kuma ruwaya mursala ta ibn shihab muhammad ibn shihab zuhri wanda abu dawud da albai haƙi suka kawo ta sheikh nasiruddin albani yana da risala eh, littafi da ya rubuta sukutum akan wannan khutbatul haja ya sa mata khutbatul haja التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه ويا تتر بك حيوين شوانا حديثا دلفز زنسا da waɗanda suka ruwaito shi akwai ruwayar Aisha ma radiyallahu ta'ala anha saboda duk ya tattara su ya fitar da wannan littafi wanda yana ɗaya daga cikin sunnoni da Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala ya raya a wannan a wato buɗe maganganu da kudutul haja kusan an kusa a batta ma gaba ɗaya to shi yana cikin wanda suka raye wannan har ma wasu suka zace kamar yana cewa wajibi sai an bude da ita wanda kuma shi bai taɓa faɗar haka ba amma da yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan buɗe maganganunsa da wannan kuma har ila yau yakan yakan umarni da da hakan a za mu ga shekul islam ibn taimiyya yana cewa game da ita wannan khutbatul haja din a cikin fatawa cikin littafin sa majmu'ul fatawa na 18 juz'i na 285 yana cewa wannan khutbatul haja wato tana daga cikin abinda aka rawaito daga Sheikh Abdul Qadir shine Sheikh Abdul Qadir al-Jilani da kuma Abu al-Hasan al-Shazali Sheikh Abdul Qadir al-Jilani wanda ake jingina mata. tariƙar ƙadiriya da kuma abul hasan shazali wanda ake shingina masa tariƙar shazaliya abul hasan shazali sunan shi ali ibn abdullah shazali ya rasu shekara 650 da shida ah, ibn taimiyya ya yi ba wani akwai wani wurdinsa da ya shahara a ke ce alhizbu shazali ibn taimiyya ya masa raddi ka cokam littafi ya rubuta akan ah, warware wasu abubuwa na bid'a da suke cikin wannan wurdin nashi shi amma wannan baya nuna sanda wani eh, mutum ya wata magana take da kyau a faɗa ba yana nufin cewa gaba ɗaya ba ba mutanen kirki bane da sauransu to yake cewa an rawaito daga waɗannan malamai suna cewa wannan hutbatul haja min jawami'ul kalimin nafi' cikin kalmomin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam masu amfani da suke dunkule a ƙarƙashin su kuma sun kunshi ma'anoni masu yawa sune alhamdu da al-istighfar da al-isti'ana ko kuma la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah kalma ce ta isti'ana na neman taimakon Allah subhanahu wataala yake cewa saboda me saboda al-abdu baina amrayn bawa tsakanin al'amura biyu yake rayuwa dukkan wani bawa yana rayuwa ne tsakanin al'amura guda biyu al'amari na farko amrun yaf'aluhu Allah bihi al'amarin da Allah ne zai yi da shi su ne ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yake saukar masa wanda suke buƙatar ya yi wa Allah godiya a kansu ni'imomin Allah da yake muku wanda ba su da iyaka ba sa lissafuwa wanda suna buƙatar ku gode wa Allah a kansu da kuma amrun ya yaf'aluhu huwa da kuma abin da shi dan adam yake yi da kansa akwai abin da Allah yake yi wa maka akwai abin da kai kuma kake yi da kanka abin da Allah yake maka na ni'imomin sa yana buƙatar ka gode masa abin da kai kuma kake yi da kanka ko dai ya zama alkhairi ne ko ya zama sharri ne in ya zama alkhairi ne to yana buƙatar ka nemi taimakon Allah subhanahu wataala akan wannan abu kana buƙatar taimakon Allah duk wani abin da kake na alkhairi kana buƙatar Allah ya taimaka maka domin alkhairin kai ci gaba kuma ka iya jurewa, tsayuwa a kansa iyaka na abudu wa iyaka na tsari sannan in ya zanto ba alkhairi bane abin da kake yi to wannan yana buƙatar istighfari domin Allah ya yaye maka abin da ya ya ya yafe maka wannan kurakurai wannan zunubai to kaga alhamdu inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wannan kalmar nastahdihi ba ta daga cikin abin da yazo a ruwaya ba ta cikin abin da yazo a ruwaya sauraka abin da yazo alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu kun ga alhamd wal abin nan alhamdu nahmaduhu wa nasta'inuhu al-isti'ana sanna wa nastaghfiruhu al-istighfar wadannan abubuwa guda uku alhamdu shine godiyar Allah abinda Allah yake yi maka ka masa godiya a kai, ni'imomin da yake yi maka to kaga alhamdulillah kenan nahmaduhu sannan abinda kai kake yi da kanka ɗayan biyu ne ko dai alkhairi ne kana neman taimakon Allah akan shine wani sa'id. ko kuma abinda yake ba alkhairi bane zunubi ne kana neman gafarar Allah wani safiru to ci bawa baya wuce waɗannan abubuwa guda wato waɗannan halaye guda biyu imma amrun yaf'aluhu Allah bihi wa imma amrun yaf'aluhu huwa bi nafsihi in ka zanto abinda Allah yake yi da masa ne sai ya masa godiya a kai, in kuma abinda shi yake yi ne to in alkhairi ne sai nemi taimakon Allah a kai, in kuma zunubi ne sai nemi gafarar Allah a kai. wannan khutbatul haja ibnu taymiya yana cewa mustahabbi ne bude magana da ita mustahabbi ne mutum ya bude magana da wannan yake cewa wali hadha istuhibbat وفعلت في مخاطبة, مخاطبة الناس بالعلم aka وخصوصا شيء ساعك السوء ne a عليك buɗe maganganun jawaban da za a yi wa mutane jawabai na musamman na wasu keɓantattu ko jawabai na kowa da kowa wato a gurin darasi ko kuma a irin gurin hudu ba inda kowa da kowa zai saurara to yana da kyau mustahabbi ne a buɗe magana da ita yace min ta'limul kitabi was sunna lokacin da mutum zai koyar da littafin Allah da sunnar annabi wal fiqh fi zalika ko zai koyar da fiqh wanda ya danganci alqur'ani da sunna wa mau'izatin nas ko kuma zai wa mutane wa'azi wannan koyar da alqur'ani da sunna da fiqh wani wani abin da ya danganci wasu wasu mutane ke bantattu wa'azi kuma wani abin da ya danganci kowa da kowa wa mujadalatin ko tattaunawa da musanyar magana tsakaninsa da mutane in za a yi to a fara da hudu ya ce mustahabbi ne farawa da wannan Ya ce an yuftataha bi hadhihi al-khutbah ash-shar'iyyah an-nabawiyyah sai ya fara da wannan ba ta shari'a wacce annabi ya koyar wa kana alladhi alayhi zamani ya ce to amma abinda zo na samu malamai a zamanin mu suna yi adnaknahum muka same su wa akhadna anhum muka yi karatu a wajen su yaftatihuna majalisar tafsiri in sun zo tafsiri sukan bude majalisar tafsiri ko majalisar fiqhu a fil jawami a masallatan juma'a ko kuma a makarantu wa ghairiha bi khutbatin ukhra mukan ji suna kawo wata hudba wato mabuɗi daban ba wannan ba ya kawo misalin wasu da suke faɗa in sun zo bude karatu yace kama ra'aytu qauman yakhtubuna linikahi bighairi khutbati almashru'a yace haka nan daga wasu mutane aka zo daurin aure bakan su bude da wannan hudubar da shari'a ta zo da ita ce su bude da wata huduba daban ba wannan ba wanda mu ma anan yawanci in ba wurin sunna ba ba da ba da wannan ake yi ba kuma ana ana ana aka samu ita asalin khutba ta ta aure asalin khutba ta aure shi wanda zai ba da aure wanda zai ce na aura ma wani ta ko wani walici na shi ne zai buɗe magana ta in an ba shi ce to inda alhamdulillah na amadu wani sai har sai ya kai sannan sai ce na ɗaura ma wani wani ta ko wani walici na kaza kaza kaza wani shi ne asali to amma tun da mutane in ka ce kowa zai wannan wani ba zai wani ba zai zo ba sai a yi ta tura tura kai je ka ah, na ka wani karshe ah, wani ta sai da kan hannun malamai ko ɗalibai ilimi sai ga kowa zai a sai ce kai na wani na wani to shine sai aka karba malaman sai suka karba to wasu da ci abin ba su kuma sai su bari sai an gama ɗaurin auren ihu bayan hari sai an gama ɗaurin auren ya yi siga ya sai ci to inna alhamdulillah na ahmadu wani ihu bayan hari ita buɗewa ake da ita da abin da aka ce budewa ba rufewa ba amma kai rufewa kai kuma abin da yayi wahabin da yake kawo wannan zatan wasu cewa wannan bayanan da liman zai yi daga baya shine daura auren sai an gama siga fa aure ya dauri tamau sai a juro a ce eh? sai a juro a ce malam sai a daura aure wanda inda za a tashi a haka shikenan fa ya daura fa ba fa zai kwanto ba sai in an gwanne ya kwance ya kwance shi amma sai ake zaton wannan larabcin da liman zai yi shi ne ɗaurin auren shi kuma har ka je don saboda ɗaurewa ƙarya gindi sai rika an ka tuka iya da wasu ka iya shi ba yin saba kuma to wancan da aka yi na farko wannan ce muna neman auren ƴan ku wance wance wance wance muna nema ma wani auren ƴan ku wance wance wance shi kuma ya ce na aura ma wani a bawalin cina wance wance mai sunansa shi wannan ba shi da dauran auren ba shi ne siga shi ne siga idan ka samu wannan aure ya dauri shi kenan to shi kuma da zai zo ce maka an ka hatuka shi abi ba saboda ita shi lafazin hudba din shi mai bada auren shi yake faɗa asali ko su masu rubutawa a littafai a wajensu shi mai ɗaura aure ma'ana waliyi da zai ba aure shi ne biye da uku da tunnika wanda igiyar auren take hannunsa shi zai faɗa wasu daga cikin malamai suka ce wannan bangaren su faɗa shi ma mai nema in ya tashi nema ya faɗa shi ma mai abin nan domin hatta wajen sigar mukan ɗan kawar da kai saboda ita siga ko dai ya zanto a fara da ijab ko ya zanto a fara da kabul kowanne na iya farawa yayin da ka ce muna neman auren wance wance wance wance wance shi kuma ya ce mun aura mun aura masa shi ke an gama tana dama ya nema ya nema so ba sai an dawo kuma an ce karba masa ba to amma wani aka tashi ba faɗi wannan ba sai zuciyarsa ce ta ƙaiƙai sai ga kamar ba a cika ƙa'idar auren nan ba to shi yasa mukan haƙura mu ce kai ce ce tuna dai da kasa sai ka karba masa to idan ba baka ma faɗai ce ba wani yana can daga baya zai tinga ga masa kace ka karba kace ka karba saboda ka a tashi ba a gama siga ba yanzu kana akwai akwai wannan akwai siga ta ciniki yanzu ka zo kaga kayan wani kana so ka ce nawa ne wannan ya ce ma kaza ne ka ba shi kuɗi shikenan ba sai ka ce na saya ba ko ya ce na sayar maka da wannan sai ka ɗau kuɗi ka ba shikenan ko na sayi wannan kaza sai ka ce na sayar shikenan ba sai ya dawo kuma cewa na saya ba in ɗaya ya nuna bukata ɗaya ya nuna ya bayar shikenan wannan ita ce siga to aka yi wannan an ɗaura aure saboda haka abinda duk za a yi wannan shi kwambanci duwan nan ciko ne ana so ayi addu'a ayi waye ayi waye wannan wani abu ne ba laifi an yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa ma'aurata addu'a to ka ba laifi ayi musu addu'a amma wannan ba shine cikar auren ba in ba ayi wannan ba a daura aure ba sai ga an yi siga an gama komai da an fara addu'a sai ka ji maroƙi na ana daura aure ne man ya fara daura aure eh ai shiru ya fara daura aure to shi ne yake cewa kamar yadda daga wasu suna buɗe ɗaurin aurensu da wata hudubar ba wanda ba wannan ba ya ce wa kullu wa kullu qaumin lahum naw'un ghayru naw'il akhari kowa yana da tashi iya abin da mabudin hudubar ba ta dan uwansa ba fa inna hadith ibn abbas lam yakhuss an-nikah wa inna ma hiya khutbatun li kulli haja hadith ibn mas'ud da yazo bai ware da aure ba sai abin nan fin nikahi wa ghayrihi khutbatul haja an nikahi aure da wani aure saboda dukkan wani abu ya shiga ibnu taymiya ce maganganun da zaka yi da mutane da mutane za su yi a junansu wan nikah min jumlati zalika ce to haka aure yana daga cikin wannan fa inda mura'atil sunan ash-shar'iyyah fil aqwali wal a'mal illa akari da sunnoni na shari'a a cikin ayyuka ne ko a cikin maganganu ne fi jami'il ibadat wal adat a cikin dukkanin ibadu da al'adu yace huwa kamalu sirat al-mustaqim wannan yana daga cikin kamalar tafarki madaidaici lura da sunnoni na shari'a a cikin maganganu da ayyuka a cikin ibadu da al'adu yace wannan yana cikin kamalar sirat al-mustaqim wa ma siwa zalika to abinda duk ya zama ba wannan ba illam yakun manhiyan anhu koda ba a hana ba ko da ba a ce laifi ba ne don baka wato ba laifi ba ne ka buɗe hudumar ka da dukkan abin da ka ga dama ba laifi ba ne to ko ba a hana ba fa innahu manqusun marjuh to amma abin da kai tauyayye ne wanda ake mafi abin da mara rinjaye wanda yake na sunna shi ya fi iz khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam saboda mafi fiye ce shirya ita ce shirya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bayanin ibn taymiya ya yi shi a cikin fatawa da 18 shafi na 287 shi yasa abu dawud da tsabin nan abu dawud da tsayalisi a cikin littafin sa musnad haka na albayhaqi ya fitar da riwayar da hannun ta hanyar sa karshen hadisin ibn mas'ud shu'ba ibn al-hajjaj babban malamin hadisi amirul mu'minin fil hadith yake cewa qultu li abi ishaq sai na ce abu ishaq hadhihi fi khutbatin nikah yana ce ya tambayi malamin sa Abu Ishaq as yace wannan a hudubar aure ne inna alhamdulillah ko alhamdulillah aw fi ghayriha ko ko ba a aure bane qala fi kulli haja a komai ba wannan shine abinda Abu Ishaq as-Sabi'i wanda ya rawaito hadisin ya gaya masa a hakanan Imam Shafi'i yana cewa al-khutbatu sunnatun fi awwal al-uqudi mithl al-bay' nikah wa ghayrihima a dukkan wani abin da za a kulla yarjejeniya tsakanin mutum biyu ko kungiyoyi biyu to samun khutba din sunna ne a bude wannan yarjejeniyar ko cinikin ko menene a bude da shi Imam Shafi'i yana cewa sunna ne as-sana'ani a cikin subul salam karkashin wannan hadisi mujallal juz'i na biyu shafin 165 yake cewa a cikin wannan hadisi akwai hujja da take nuna sunniya cewa sunna ne a yi ɗaura aure da wannan khutbatul haja wa ghairihi da ma wani aure kamar darasi a makaranta ko kuma a masallaci yace wa yakhtubu biha al-aqidu bi nafsihi hal al-aqd shi bai bada aure shi zai yi hudubar shi zai yi wannan hudubar da kansa lokacin da yake bada auren wa hiya min as-sunan al mahdura ce amma yana daga cikin sunnonin da aka cewa wannan kaga tun zamanin sa kenan tun karin na 12 yake wannan magana wa zahabat az-zahiriyyah ila annaha wajiba in zahiriya ma ta ce wajibi ne tilas ma sai an yi in ba ai ba an yi laifi wa wafaqahu min ash-shafi'iyya daga cikin malaman shafi'iyya abu awana shi ma ya goyi bayan ra'ayin zahiriya na wajabcin abin a cikin mustakhraj din sa ala sahih muslim sai yace babun wujubul khutbati inda wujubul khutbati inda yin huduba lokacin daura aure to wannan shine abinda malamai suke faɗa na cewa wannan khutbatul haja ba ta takaita akan aure ba ana iya yin ta a dukkan wani abin da yake da munasaba da jawabi ga mutane wani abu mai munasaba da jawabi da mutane ko wani abu mai munasaba da kulle yarjejeniya ana buɗe shi da wannan khutbatul haja al-sindi hashiyarsa da akan sunanin nasa'i juz'i na uku shafi ɗari da biyar yake cewa al-zahiru umumul hajati lin nikahi wa ghairihi zahirin hadisi yana nuna cewa ana buɗe wata wannan khutba da aure da wannan aure fa yanbaghi lil insani an ya'tiya biha ce ya kamata mutum ya yi wannan khutbatul haja sai na biha ala qada'iha wa tamamiha dan ya domin ga neman taimakon Allah bisa cikar wannan bukata shi da biyan bukatarsa ce alhamdulillah a wasu ruwayon akwai inna inna alhamdulillah kamar da zamu gani a sayi muslim zamu ga hadisin dimam annabi ya bude da inna alhamdulillah so wasu kuma suka ce ana iya karanta anil alhamdulillah duk za ka bi anil alhamdulillah su zama an siriya in alhamdu ko alhamdulillah alhamdu shi ne kyakkyawan yabo kyakkyawan yabo da jinjina da godiya bisa ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa bawa manya da ƙanana na fili da na ɓoye yaba wa Allah subhanahu wata'ala da sifofi na kamala da sifofi na jalala sifofi na kamala da ɗaukaka da na girma da sifofi na karamci wato ka faɗi sifofi na kamala sifofi na karamci sifofi na ɗaukaka ga Allah subhanahu wata'ala wannan shi ake cewa alhamd shi ake cewa alhamd kuma kana yin wannan yabo ne bisa ni'imomin da Allah ya maka ni'imomin da Allah ya maka tun daga halittarka da abin da ya biyo baya to dukkan wata ni'imar da kake ganin tare da kai da sauran halittu da Allah ce fa ma bikum min ni'matin fa min Allah sauraka dukkan wata ni'ima ta Allah ce to ka yaba masa ta hanyar sifan shi da sifofin kamala da sifofin ɗaukaka shi ake kira alhamdu kalmar hamdu abinda ta kunsa kenan wanda shine abinda almulla alal qari a cikin birqatul masabih sharhin mishkatul masabih شاف الحمد هنا يجب أن يخمل على الثناء بالجميل من نعمة أو غيرها من أوصاف الكمال والجلال والجمال والإكرام دكاً سفوفين الله دكاً سفوفين كمالا دقرما دكرمتي كيبا وألا دسو سبو إما ديمكا والأفعال العظام دو سمين يمين أيوكان الله والتعريف على استغراض الجنس لكن الحمد ana nufin duk wani jinsin yabo duk wani jinsin yabo allazi waqa'a fil alam duk wani jinsin yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wataala wannan shi yake nuna cewa dukkan wata ni'ima daga cikin ni'imomin duniya da ni'imomin lahira duk daga Allah subhanahu wataala suke ni'imar duniya da ni'imar lahira duka na Allah ne duka na Allah ne shi ya cancanci a yaba mata. shi yasa ubangiji subhanahu wataala shi ya cancanci cikakken yabo akan komai nashi akan duk sifofinsa akan ayyukansa gaba ɗaya akan duk abin da ya halitta duk wani abin da ya halitta dalili ne na a yi masa godiya duk wani abu da za ka yi halitta dalili ne na a yi masa godiya sawa'un wanda ka ji daɗinsa ko wanda baka ji daɗinsa ba alkhairi da kishiyarsa a ni'ima da kishiyarsa daɗi da kishiyarsa dukkan wani abu da Allah ya halitta ya yi maka koye wani to wannan abin dalili ne na kai ba Allah sauraka babu wani yanayi ko wani hali da za a ce Allah bai cancace mu ba a ce ga wani yanayi wannan yanayin ba za mu yaba wa Allah akan sa ba babu wannan sauraka ana cikin jin daɗi a yaba wa Allah a ce alhamdulillah ana cikin wahala a ce alhamdulillah ana dariya ana shewa a ce alhamdulillah ana kuka a ce alhamdulillah kuma kowa wajibi ne yi wannan godiya ga Allah ba dan adam ba hatta halittu gaba ɗaya da Allah ya tasabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihinna وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا samawatu sab'u sammai bakwai duka suna masa tasbihi kasai duka bakwai suna masa tasbihi wa man fihin da dukkan halittun da suke cikin halittun da duk suke sama da halittun da duk suke kasa suke ruwa duka suna tasbihi ga Allah subhanahu wataala Allah in kai babu wani abu shay'in din ba abin da ya rage babu wani abu illa yusabbihu bihamdi face na tasbihi tare da cewa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah walakin la tafahuna tasbihu ku ne ba ku ji saboda yaban Allah subhanahu wataala da gode masa wannan wani abu ne wanda yake da girman sha'ani kwarai da gaske ubangiji subhanahu wataala yayi wa halittunsa tambihi a kansa a gurare daban-daban a wani guri Allah subhanahu wataala ya umarni da shi wani guri ya yi wa kansa godiya shi da kansa wani guri ya shar'anta muku godiya wani guri ya haifi masu gode masa wani ya guri ya faɗi sakamakon masu gode masa saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna wato yanayi daban-daban na ayi wa Allah subhanahu wata'ala godiya godiya wacce take ta cancanta da kamalarta babu wani wanda ya cancanta da dukkan godiya sai Allah subhanahu wata'ala duk wanda za ka gode wa Allah shi ake gode wa lezatihi shi ake gode wa afali kana gode masa lezatihi kana gode masa li saboda dukkan ayyukan Allah babu wanda babu hikima a cikin ka sani ko baka sani ba da abin da kake gani yi maka da abin da kake ganin bai maka ba shi a gurin Allah akwai hikima a ciki sauraka da masoyansa da ya halitta da makiyansa da ya halitta duk akwai hikima a cikin halittarsu da hikima ya halicci iblis ya halicci shaidanu da hikima ya halicci alkhairi ya halicci sharri ya halicci annabawa ya halicci makiya annabawan Allah duk da hikima yayi wannan kuma duk ya cancanci yabo akan wannan ba wata ba wata hala da zaka ce a wannan yanayin ubangiji bai san babu wani aiki na ubangiji da babu hikima da alhamdu da da alhikma a hada suke in dai ka yadda ubangiji subhanahu wata'ala mai hikima ne a cikin dukkan ayyukansa a kenan babu wani abu nashi da ba za a gode masa kai ba za mu ci gaba da bayani akan wannan gaba a karatun na gaba insha Allah sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh